alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga ubangijinmu khaliƙinmu makaginmu subhanahu azza wa jalla wanda ya shiryar da mu ga wannan addini wa ma linahtadiya laula an hadana tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabinmu Muhammad salawatu rabbuna wa salamuhu alaihi wanda ba dan shi ba da yanzu ba mu san inda za mu samu kanmu ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhara bayan haka ya ibadallah yau abinda hudu mu ta kunsa kan hadisi ne guda ɗaya da take magana ko ce da hadisin yake magana akan al'amari muhimmi ga rayuwar musulmi a lokacin da al'amura suka caɓe a lokacin da al'umma soye-soyen zukatansu suka karkata zuwa ga abin da ba shi ne sababin zuwansu duniya ba a lokacin da mutane suka gafala gabarin shar'allah Allah gabarin dokokin Allah a wannan lokacin ya yi kamata wanda ike ƙaunar Allah ya kasance zamani ne da zai zo kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani ne da zai zo ba wanda ya kasance illa absasar rai da son kai da fifita sha'awar rai la daga shugabanni la daga malamai la daga 'yan kasuwa la daga talakan kansa kowa kansa ike so sannan za ku samu kanku cikin al'amura kuna ji kuna gani ana aikata su wa'annan al'amuran ba su da kyau ba ku da iko ku hana kuna ji kuna gani abubuwa waɗanda suke da kyau ba a aikata su ko ba ku isa ku yi umarni a aikata ba wannan sahabiyul jalil alkunyarsa abi amr wani lokaci ana kiransa da abi amra amma sunansa na hakika sufiyanu ɗan abdullahi yadda allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce na ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ya ma'aikin Allah ku duba a zamaninsu ya ce ya ma'aikin Allah ina so ka gaya min magana ɗaya a game da wannan addini na musulunci ka gaya min magana ɗaya da zan riƙe ba zan sake tambayan wani ba game da musulunci bayan ka har a tashi alkiyama gaya min magana ɗaya kawai da zan wadatu akan haka ba wanda zan sake tambayansa game da sha'anin addini na sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ba ya ja jubo babbar tambaya ba ma'aikin Allah ya bashi babban amsa da ta dace da shi ya ce sallallahu alaihi wasallam ƙul ka faɗa tun daga zuciyarka amantu billahi na yi imani da Allah sun mastaqim sannan ka tabbata a haka sannan ka tabbata a haka ka lazimci abin da ka yi imani nan da shi duk juyin juya hali kada ka canja duk juyin juya hali kada ka sauke istaqim ay alzim nafsak ala imanika billah ka ce ka imani da Allah to daidaito akan haka kada ka kawo shakku kada ka kawo raibu wannan hadisin imamuna muslim shi ruwaito shi sai abinda malamai suka ce game da hadisin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da bawan Allah nan ka ce na yi imani da Allah wannan jumla amantu billah na yi imani da Allah shine umarni na farko da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa domin ya tabbatar da zuciya tasa akan kaɗaita ubangiji subhanahu azza wa jalla me ake nufi da kadaita Allah kadaita ubangiji a rububiyya tasa kadaita ubangiji a zatinsa kadaita ubangiji a uluhiyya tasa kadaita ubangiji a sunayensa da sifofinsa a wani bayani aka ce abinda ake nufi da tauhidi shine wanzuwa akan dokokin ubangiji domin a inda Allah ta'ala ya faɗa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya'budun ai ma'ana yuwahhidun su kadaita ne ma'ana yuwahhidun ai amuruhum wa anhahum na ba su umarni ku yi na ba su hani ku bari wannan shine ma'anar tauhid to ka kasance a kan haka ya amuruka rabbuk wa haka rabbuk a cikin kowane lamari naka ba cewa aka yi ya amuruka hakimuka ba gwamnan ka yi umarce ka ko ciyaman ɗin ka ya umarce ka ko shugaban ƙasar ka yi umarce ka ko wani shugaba na ka yi umarce ka ya amuruka rabbuka wayan haka rabbuka domin idan gwamnoni ne ko shugabanni ne ko cawani ne ana samun canji haka ne ko ba haka ba amma rabbuka alladhi khalaqaka fa huwa dimun da'iman ma'aka yasma'u wa yara to khalli amurak yanhak abinda ka bari ka bari bisa umarninsa abinda ka aikata ka aikata bisa umarninsa istaqim ala hada ka tabbato akan haka sayyidina abubakrin radiyallahu ta'ala anhu khalifar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san ku abinda ake nufi da istiqaman nan wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan sahabiyul jalil ba'dal iman yace istikama akan iman yace abinda abin da ake nufi shine istiqamatul qalb zuciya ta samu istikama ta samu daidaituwa ta samu ɗoruwa ta samu tabbatuwa ta samu karɓuwa ala ma'arifatillah zuciya ta san Allah zuciya ta san Allah zuciya ta tabbata akan tsoron Allah zuciyarka ta tabbata akan ganin girman Allah zuciyarka ta tabbata akan ganin kwarjinin ubangiji subhanahu azza wajal zuciyarka ta tabbata akan son Allah wannan shine istiqama zuciyarka ta tabbata akan duk abin da za ka yi Allah ka nufa duk abin da za ka yi Allah ka nufa zuciyarka ta tabbata wanda kake ƙauna shine ubangijinka subhanahu azza wa jalla zuciyarka ta tabbata akan wanda za ka roƙa ya baka shine Allah zuciyarka ta tabbata ta samu istiqama akan dogaronka ga Allah hakka tawakkulihi zuciyarka ta juya baya ga duk wanda ya juya wa Allah baya wannan in ji abubakarin shine istiqamatul qalb idan wa'annan al'amura suka tabbata a cikin zuciyar mumini to istiqamatul jawarih kulluha sai gabansa su ma su tabbatu akan hanya dodar rayuwarsa ta zamanto akan siratar mustaqima ba zai yi wani abu ba don wani abu in ba don Allah ba saboda haka zuciya idan ta daidaita to gabbai sai su daidaita sun mastaƙim sannan ka ci gaba da ɗoruwa tabbatuwa ala hadhal iman akan wannan imani malamai suka ce ya kai ɗan adam ya kai mumini ya kai musulmi ka shiga hayyacinka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya masa shaida wa innaka la'ala khuluqin azimin ka tabbata akan kyawawan ta'adu wa innaka latahdi ila siratin mustaqimin haƙiƙa ya rasulallah kana shiryarwa zuwa ga siratar mustaqim lakin Allah ya umarce shi ya ce da shi wastaqim kama umirta ya rasulallah ka tsaya ka lazimtu ka tabbatu kan abin da aka umarce ka ubangijinsa ike gaya masa wa man taba ma'ak da duk wanda ituba ya miƙa kai ga musulunci ya kasance tare da kai to ku kasance bisa haka rasulullah a'azamu mustaqim wa ya fi shi istiqama lakin amarahu rabbuhu bil istiqama saboda haka an umarce shi ne sallallahu alaihi wasallam domin ya ƙara zage dantse kan abin da ike da shi kan abin da ike kai sannan waɗanda suke koyi da shi su ma su ƙara zage dantse akan tabbatuwa akan siratul mustaqima malamai suka ce saboda muhimmancin tabbatuwa akan hanyar da Allah ya umarta a lokacin da duniya ta rikice a lokacin da ba wanda yake son hanyar Allah ba wanda yake sha'awar hanyar Allah sai kalilan minan nasi sai kaɗan daga cikin mutane to ka yi ƙoƙari ka kasance cikin 'yan kaɗan ɗin Yace idan kuka duba rayuwar musulmi gaba ɗaya a kullum bawan Allah sai ya roƙi Allah akan ya tabbata akan istiqama a kullum mumini bawan Allah musulmi sai ya roƙi Allah tabbatuwa akan istiqama so goma sha bakwai so goma sha bakwai sai dai idan ba zai sallah ba rakawo'i goma sha bakwai a yi ni sai ya ce ihdina siratal mustaqim shiryar da mu tabbatar da mu ga siratal mustaqima sau goma sha bakwai ai ma'ana ku tabbatu akan wannan imani ku tabbatu akan shar'o'in Allah ku tabbatu akan dokokinsa to ya jama'a a lokacin da ake gaya wa bawan Allah musulmi mumini a lokacin da duniya ta rudu da abubuwan da ke ciki nata na daga siyasa na daga kasuwanci na daga kayan duniya kowa baya son ka kawo masa batun Allah akan abin da yake aikatawa akan yadda yake zamantakewa akan yadda yake tafi da mulkin shi akan yadda yake tafi da sarautarsa kowa so yake a bashi zamanin dimokuraɗiyya faɗi albarkacin bakinka lokacin yanci ne kowa ya aikata abin da ya ga dama a lokacin da ake cewa wai ƙur'ani ana so a masa gyara a lokacin da ake cewa wai hadisan annabi sun tsufa shekara dubu da ɗari biyar yaushe za su warware al'amura na yanzu a lokacin da ake ganin musulunci shi ike kawo cikas a rayuwa da ba musulmin ba ba arnan ba sai dai kawai ka kyale mutum kai dai ka ga mutum to ubangijin ku yana sane da ku wanda ya halarci sammai yake fito muku da rana da muke jinta a yanzu yake rike da ran da ke karkashin haƙarƙarinka yana sane da kai ya bawan Allah ga bushara jalla ya ce a cikin suratu fussilat innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ina waɗanda suka ce ubangijinmu shi ne allah shi ne mai samu shi ne mai hana mu shi ne wanda za mu bi dokokinsa dokokin allah babu gidadanci babu kidahumanci babu ƙauyanci a ciki nasa domin allah bai taɓa umartanka da ƙauyanci ba allah bai taɓa umartanka da zalunci ba allah bai taɓa umartanka da gidadanci ba Allah yana umartanka da hankali da tunani da sanin ya kamata da sanin kiman bil adama saboda haka sun mastakamu suka tabbata kan abin da suka faɗa rabbun Allah rabbun Allah saboda yanzu mun kai ga matsayin da allazina na min diyarihim ba dan wani abin da suka ce ba illa an yaqulu rabbun Allah bi ghairi illa an yaqulu rabbun Allah to innal ladhina qalu rabbuna Allah suka ce rabbun Allah a kasuwanci suka ce rabbun Allah a ofisinsu. suka ce rabbun Allah a harkokinsu suka ce rabbun Allah a iyalansu suka ce rabbun Allah a zamantakewarsu sun mastakamu suka tabbata kan haka albashir lokacin mutuwarsu ba za su yi bakin ciki ba ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'ikun rahama za su zo musu saboda sun tabbata kan abin da Allah ne yake so koyarwar manzan Allah ne suka tabbata a kai lokacin mutuwarsu babu su babu bakin ciki babu tashin hankali bal mala'ikun rahama za su sauko musu da tanazzalu alaihimul mala'ika za su dinga ce da su kun wahala a duniya ko to a lahira babu wahala kun ji bakin ciki a duniya ko a lahira babu bakin ciki la Allah ta khafu wa la tahzanu babu tsoro babu bakin ciki sannan ku sani abishiru albishirinku bil jannati da aljanna allati kuntum tu'aduna wanda ake ta muku alkawari malaman ku suke ta gaya muku suke karanta muku ayoyin alkur'ani wanda ya bi Allah ya ce rabbi Allah istiqama zai shiga aljanna to ga aljannan albishirinka zaka shiga aljanna a lokacin mutuwarka amma fa sai kai istiqama sai kai istiqama لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون a lokacin da bayan Allah suka samu wannan bushara lokacin da bawan Allah ya samu wannan bushara zai ce to ai kuma iyalaina ‘ya'yana yaya halinsu yake Allah zai ce haba ka yanzu kana tunanin so to Allah sai ya ce nahanu auliya uku ai mu ne majibintanku fil dunya abinda za ka tafi ka bari a duniyan za mu ɗauki lamarinsu za mu ɗauki nauyinsu kakka damu kakka damu nahnu hukum fil hayati duniya wa fil akhirah inda za ka barin mu majibantanka ne inda za ka jan mu majibantanka ne babu hasara duniya da lahira idan ka bi ta Allah ba ka hasara duniya da lahira wallahi lazim saboda haka aina tawalla amrahu za mu jibinci al'amarinsu ba'dakum bayan tafiyarka bayan mutuwarka saboda ka kasance akan istiqama kasuwancinka siyasarka zamantakewarka kowanne kana yin shi kamar yadda Allah ya umarce ka saboda haka za a muku bushara wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma ya Ubangiji ya maulana ya Khalikana, ka ba mu naira mai amfani ka ba mu dukiya mai amfani wanda za mu yi wa hanyar ka hidima kamar yadda aka samu bayan Allah a wannan masallaci akwai wanda ya cira daga cikin abin da Allah ya umarce shi daga cikin abin da Allah ya bashi ya saya mana generator me haskaka masallaci idan an dau idan nefa ta dauke kayanta duk da cewa ba kyauta take ba mu ba sannan wani kuma ya bugi kirji yace yana so bayin Allah in sun shigo wannan masallaci in suka yi sujada goshinsu ya tabbatu akan abu mai laushi laushi kamar yadda ku gani saboda haka waɗannan bayin Allah da waɗanda suke ta taimakawa ma ba a sani ba Allah ya sakanta musu da alkhairi ya wanda ya nawara mana masallaci Allah ya nawwara maka kabarinka da kabarin iyayenka da kabarin mazowanka da kabarin dukkan musulmi ya wanda ya shimfiɗa masallaci wa darduma Allah ya maka shimfiɗa da zarabiyu mabuthusa Allah ya azurta maka wanda yake wato misalin shimfiɗa a aljanna Allah ya shimfiɗa maka arzikinka Allah ya shimfiɗa maka a rayuwarka Allah ya Ubangiji wanda duk ike da niyya ya taimaka ma wannan ɗaki na Allah ba ɗaki na bane ba ba ɗakin kowa bane ba ka kawo Allah zai karɓa kuma za ka ga sakamako tun daga duniya Allah ka haɗa mu a aljanna Allah ka haɗa mu aljanna yadda muka haɗu a nan wanda kuka ji zafin rana a waje ka ku damu Allah ta'ala zai sauka muku da rahama Allah ya gafarta mana ya gafarta muku gaba ɗaya da iyayenmu da malamanmu da duk al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa qumu ila salatikum yarhamukumullah